matukar baka nufin kowa da sharri duk wanda ya nufe ka da sharri sai Allah ya bashi kunya ba kowa ne ke kallon ka kake burge shi ba wani kallon da yake maka mamakin ka yake saboda ka tsallake tarkuna ya na maka tarkon sharri da makirci da ka wuce wurin ka yadda da Allah cikin lamarinka ka zanto mai kyakkyawar zuciya duk abin da babu gaskiya a ciki baya dorewa tashin farko ne kare